Assalamu alaikum na gaida dukan ku da ke sauraron mu on Kibla FM suna na Fuadu Umar. Yau a wato ranar Litini June 19th 2023 wato cikin farin ciki muke domin wani karatun da a Sheikh Ahmed Ago Cameroon ya zo yi on Kibla FM jiya wannan karatun ya yi amfani kwarai wata ban Allah wato ta take wani move ne a bayan ta ji karatun wanda muna fata shi zai yi mata alkhairi da ita da mahaifiyanta kafin mu kai kan wannan maganin bauya Allah nan website na kibla fm shi shine www.kiblafm.com www.kiblafm.com kan wannan site na akwai shirye-shirye mu kala-kala akwai nambobi mu da ake daukawa kiran mu duk lokacin da muke shirye muka bude phone lines in kana da wani magana kana ka kira ka zo ka faɗi amma tuna ba a kira kibla fm gaya ba a zuwa kibla fm gaya ba a shigowa kibla fm gaya jiya sheikh ahmed ya yi magana game da neman wato hakuri dun lokacin da jarabtan ya zo maka na rashin lafiya kamar da kuka sani ko wasu mutanen da yake suna bin wani anyan banza-banza domin zafi da jin jiki lokacin da ba su da lafiya akwai waɗanda yake ana kai su wani gidaje a je a ba su wani magani domin a yanke musu rayuwarsu akwai wanda suke yi haka nan akwai wanda kuma ba ba shi guban amma za a bar shi ne ba jinyan kuma to wata ban yalla ta yi magana da cable fm ta ce wai allah ya saka ma sheikh ahmed ago da wato alhairi wata ta ji shirin mu jiya on cable fm wata tana da mahaifiyanta daga ghana da ita da brother suna america to wannan mahaifiyan ta manyanta kwarai amma shekaru kusan biyar ke ga ana zuwa mata dialysis ta wannan aikin da ake yi na wanke system mutum da wasu machines dai dialysis dai wai suna kashe kudi sosai akwai wasu ‘ya'yan matan nan daga europe wasu na america suna kashe kudi kan wannan aikin hidiman da suke ma mahaifiyan nan amma watanni kusa biyar ke ga sai suka decide su bar yi domin according to wasu yayanintan wai sun ce kaman mahaifiyansu na ta manyanta to wanga shekarun da ta kai wai bai kamata suna spend kudi kanta haka nan ba wait ya yi too much wai ya kamata su bari wannan jinyanta nan su bar ta wannan dialysis da ya su ta dai kuma can darussalam kawai su doki kudin na su yi wani abu daban da shi wai a farko ta yi raji da wannan approaching nan in ta duba shekaru mahaifiyanta da irin kudin da suke spend kan wannan abin wai ta yi ra'ayi kaman su daina jinyar nan kawai ya so ta samu ta wuce amma bayan ta ji program ta ce la ta dawo daga rakiya ba za ta bi wannan tsari ba tsari ne mai asali ta wai ta kira wannan yayanta nan tana so ta jawo hankalinsu su komo kan wannan jinyan mahaifiyar tsohuwan amma dukansu sun sun ce a bari wannan maganan na an gama da wannan magana to amma yanzu wa ita kade za ta duki nauyin mahaifiyanta nan a koma da ita a ci gaba ana bata wannan jinyan nan domin abin da ta ji wannan ban yalla na good move ta taking nan domin in ba ta yi haka nan ba ba bambancin tsakani ko da yake wai tsohuwan tana cikin gidanta ita diyan da ta gini ta gini daga ghana gidan aka aje mahaifiyan ana ta duban ta di amma an bar kai ta hospital mata wani jinya shi sa da suka tekin nan ba bambancin tsakanin wannan movin nan lokacin da suka daina yi ma wannan tsohuwan jinya ba difference cikin bambanci tsakanin su da waɗanda suke dokan iyayensu da kuma danginsu cikin america da europe da canada da South America, Australia, da Asia suna kai su wannan gidaje nan da ake zuwa da kai domin ka je ka mutu. Babu bambanci tsakanin wannan natan nan da suka yi ma mahaifiyar nan compared to wannan mutane nan. Shisa ta gano ta janyi amma da ita kar za ta yi wannan hidiman nan. Wannan bauyan Allah na Allah ya bata sa'a ta ci gaba ta yi ma manta jinya. Eh domin gaskiya ko da shekara ɗaya ne za ka yi jinyan a samu wani dace ummanka ta spend another one year shekara ɗaya da kai can you just imagine ai wani alheri ne akwai wasu mutane da yawan da yake uwayensu sun gabata ya jima yanzu allah ya mutu arziki ya mutu bude in zuka samu a ce wai za su biya wani kuɗi su yi ma iyayensu wani jinyan da zai su cikin rayuwarsu za su yi gudu-gudu da sauri za su je su yi wannan abin nan amma wannan mutane ba su da chance kuma wo domin uwayen sun tafi sun koma darussalam ce yasa ya nan ta ci gaba ta yi wannan abin nan sa'an nan kuma sheikh ahmed ago wannan alama ne kamar approaching wa'azin shi yana shiga kuma yana tasiri bayanin shi da approaching yana tasiri domin ba kowane malami yake bayani ya gama bayani nan ka fahimce shi da sannu ba wani malamin zai yi bayani ya soma magana amma maganan muhimmanci ya ajiye ce ya yi shi ta karshe amma tun farko an sakiyan shekagan shi ta sake wuta ita sakewa shekagan mutane da yawa sun give why not su focus kan wannan positive wazi da ke uplift mutane kamar yadda sheikh ahmed ago ya yi shi ma bai san za wannan abin ya faru ba daga cameroon yake kawai ya magana shi amma ga shi na irin resulting da ya biyo baya irin amfanin da ya biyo baya it's beautiful yana da ban sha'awa da sassafen nan muka samu wannan news wurin wannan bauyan Allah safin da kaga kaban bai kai 24 hours bayan ya zo ya yi bayani ba ka samu wannan resultin. amma kaga wani na nan shi kuma wannan mintina da sheikh ahmed ya bayan da shi kuma zai zo ya zauna amma shayin kaman wani magana daban zai yi a kare ko shekara goma ne ba wani shaken da zai zo domin me wannan maganan da mace ke yi wa'azin da yake yi wa'azin mutum ya ni shi da mutum da yake fada ya jefa mishi mishi jefa ya mishi raddi mishi mishi raddi kagan bayan sun gama fadan sun nan wa'azin bai da wani afani ke nawo don ba wa'azin al'umma ba ne ba wa'azin al'umma ba ne wazin da mutum da ya zo ya ce musamman da shi da wani suna da wani jayayya da ya zo ya mishi raddi ya yi magana kan wani wannan wa'azin mutane biyu ne fadan su da zuwa ji a ji guluma me suke yi me suka fadi ma junansu bayan sun kare fadan nan in ka ba wani wannan fadan da suka yi na wai sunan shi wazin ya ji ya karu sai ce maka me sai karu ciki daga wani ya zage baban wani uwan wani daga wani ya kira wani zuku wani kaza wato cin mutuncin me zai karu da shi ba abin da zai karu da shi babu amma wannan bawan Allah ga wa'azin da ya jiya yi wannan bayani kan cable fm kun ga an rubuta karshen rayuwa sheikh ahmed ago karshen rayuwa an ka mai wannan shirin nan ka je ka sake ji tun farkon shirin nan ka gan yadda ya je karatu ka fahimce abin da ya sa wannan bauyan allah wannan bauyan allah amina abin da ya sa ta fahimce karatun shi ka gane tsari yadda ya aje karatu yadda ya nasu ya yi yadda ya aje wato yadda za a fahimce karatu ka gane abin da yasa ya yi tasiri to haka muke fata maluma a yi bayani domin mutane su fahimce ba a yi bayani domin a ce kai gwanin larabci ba ne ko kai gwanin kaza ba ne in kana jin larabcin ka yi amma larabcin da za ka yi shi manyan-manyan da za a kare ba fahimta gara ka yi shi ka warware larabcin ka iya fasara larabcin a gane to ya amfani mutane da yawa wannan ban ya Allah ga ta wen shi yasa muka ce ka je direct wannan direct approaching na yana wen direct approach yana win winning da'awa yana win shi ne winning da amma ka saura kai da kullum ka sako da sabon clipon raddi kullum kenan ka sako da clipon raddi haba malan kaza zan fito zo mishi raddi ya ce kaza wa kaza wa kaza amma ga shi na abu da na damu al'umma akwai topics da dama amma raddi after raddi after raddi in malam a na fada da malam b sai suna jefa ma junansu kai in aka baka wannan abin aka ci ka saurara me zai kara maka banda ka dai ji guluma abin da ya ga masu fada banda dai ka san abin da ya ga masu fada bayan wannan me zai kara maka kuma nothing nothing ba abin da zai kara maka sai dai ka kare ka ce a ah, ce malamin ga shi ma yana cin mutunci aka ya zagi hakan ga ce malamin ga kaza ne abin da za ka koya kenan Sheikh Ahmed Ago Allah ya saka mishi da alheri Allah ya sa ya ci gaba da bayani da harshe mai kyau yadda za a fahimci karatu wannan bawon ya Allah nan da ta ce ta fahimci karatun har ya sa ta decide za ta ci gaba da jinyan mahaifiyanta ita kuma ubangiji Allah azza wa jal ya taimaka mata ta ci gaba da wannan aikin nan suna na fawa da umar ba da jima ba za mu dawo mu ci gaba da tattaunawa mu da program mu on cable fm until then na ce muku salam